This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan auna lafiya Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau litini bakwai ga watan Oktoba kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. To Ibrahim rundunar sojan Isra'ila ta ce ta kai hare-hare ta sama a yau litinin a wuraren 'yan kungiyar Hamas a fadin ziran Gaza. Shekara ɗaya bayan harin da Hamas ɗin ta kai a kudancin Isra'ila wanda ya janyo yakin Gaza. An ɗage takunkumin takaita zirga-zirgar jiragen sama da aka sanya a Iran bayan da hukumomin ƙasar suka ga yanayin yin hakan ya dace. Sojojin Ukraine sun kai wani hari a yau Litinin a wata cibiyar ajiya da sarrafa man fetur da ke yankin Crimea da Rasha ta mamaye. To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji shirin Najeriya na kwasar 'yan kasar daga Labanan mai fama da rigingimu. shawara ne duk inda ɗan najeriya yake a wannan guraren palestine ko lebanon ko isra'ila to tattara nashi nashi ko ya koma wani ƙasa makwabciya ko ya koma gida najeriya Za kuma a ji inda aka kwana game da makomar masu zanga-zangar kiran gwamnatin kasar Ghana da ta hana ga lamsi wato haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba da aka kama su. To yau in dai masu zanga-zanga an fara kama su ana kai su kotu kotu na yanka musu kwanaki gidan yari ma'anan maganar shine ba batun zanga-zanga kenan. sannan za a ji wani rahoto kan yadda gwamnatin kasar kamaru ta fara kwace fasfo na manyan jami'an gwamnati da ake zargi da almundahana saboda kar su arce kamar kowane yammacin ranar litini yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda baban gida jibrin ke gabatarwa inda yau shirin ke duba halin da ake ciki game da yajin aiki da malaman jami'ar jihar gombe ke yi za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu inda hali amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta kai har-hare ta sama a yau litinin a wuraren 'yan kungiyar Hamas a fadin ziran Gaza. Shekara ɗaya bayan harin da Hamas ɗin ta kai a kudancin Isra'ila. wanda ya janyo yakin da ya hada da fada a kasar lebanon da kuma damuwar barkewar babban rikici a yankin gabas ta tsakiya wuraren da aka kai wa haran sun hada da wuraren harba rokoki na hamas hamas ta faɗa a yau litinin cewa ta harba rokoki kan tel aviv wato birni na biyu mafi girma a isra'ila da kuma wasu yankuna da yawa da ke kusa da mashigar iyakar isra'ila daga kudu Isra'ila ta ba da rahoton cewa ƙararrawar gargaɗin hari ta sama ta tashi a Tel Aviv da kuma tsakiyar Isra'ila saboda makaman da aka harba daga Gaza. Rundunar sojan Isra'ila ta kuma ce ta kai hare-hare kan wuraren da ƙungiyar Hezbollah ke amfani da su a Lebanon, ciki har da birnin Beirut da wasu sassan kudancin Lebanon da kuma kwarin Bekaa. wasu rokoki da 'yan kungiyar hezbollah suka harba sun taɓa birnin haifa da ke arewacin isra'ila inda kafofin yada labaran isra'ilar suka ce akalla mutane goma sun jakkata an ɗage takunkumin takaita zirga-zirgar jiragen sama da aka sanya a iran bayan da hukumomin kasar suka ga yanayin yin hakan ya dace kamar yadda kafafen yada labaran kasar suka bayyana a yau litinin lamarin da ya takaita tsawon lokacin da aka sanar na soke tashi da saukar jirage da hukumar kula da sufurin jiragen sama ta kasar ta sanar a baya dama a baya wani mai magana da yawon hukumar ya ce za a soke tashin jiragen sama daga dukkan tashoshin jiragen saman iran har zuwa karfe 6 na safe agogon yankin a yau litinin daga karfe 9 na daren jiya lahadi bayan tabbatar da cewa babu wani hadari tattare da tashi da sauka jiragen sama da hukumar kula da sufurin jiragen sama ta yi an janye dukkan takunkuman da aka sanar na soke zirga-zirgar jiragen kuma an ba kamfanonin jiragen sama izinin su ci gaba da gudanar da ayyukan zirga-zirga a cewar kafofin yada labaran kasar sa'o'i shida kafin karewar wa'adin matakin sanya takunkuman. da farko dai an soke tashin jiragen saman ne saboda dalilan kariya kamar yadda kafafen yada labaran kasar suka ambaci kakakin hukumar na faɗa ba tare da bayar da ƙarin bayani ba sojojin ukraine sun kai wani hari a yau litinin a wata cibiyar ajiya da sarrafa man fetur da ke yankin crimea da rasha ta mamaye ma'aikatar tsaron rasha ta sanar a yau litinin cewa ta harbo jiragen sama marasa matuki na rasha guda sha biyu a yankin crimea da kuma wasu a yankunan belgorod kursk bryans da voronezh na rasha ukraine ta sha kai hare-hare a kan wuraren sojojin rasha a crimea tun bayan da sojojin rashar suka kaddamar da gagarumin farmaki a ukraine a farkon shekarar 2022 hare-haren sun kawo cikas ga ayyukan jiragen ruwan rasha a tekun bahar rom jami'ai a kiev babban birnin ukraine sun ba da rahoton wani hari da jiragen saman rasha suka kai a birnin a yau litinin magajin garin birnin vitali klitschko ya faɗa ta kafar telegram cewa barbashin rokokin sun fada akan gundumomin kiev da yawa amma ba a samu rahoton asarar rai ba Gwamnan yankin Cherkasy na Ukraine ya ce na'urorin kariya ta sama sun harbo jiragen saman rasha marasa matuki guda uku yayin da shi ma gwamnan Mykolaiv ya ce an harbo wani jirgin mara matuki a yankin. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu ka muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda gwamnatin ƙasar ke shirin kwasar 'yan ƙasar daga ƙasar labanan mai fama da yaƙe da rigingimu. Nasiru Adamu Ilkaya gare ka. Uh, the bomb, of Ba mu san inda hari na gaba zai shafa ba, kuma bayanan da muke samu daga Hezbollah na nuna hatta makarantu da asibitoci da mutane ke samun mafaka na fuskantar hari, inda ya rutsa da mutane da dama. Da haka ba mu sani ba kafin yiwuwar harin ya shafi filin jirgi ko jirage su dakatar da tashi ya dace 'yan Najeriya su fice. In ji kakakin hukumar kula da 'yan Najeriya ketare Nitcom Abdulrahman Balogun. Because nobody wants to fly into a dangerous zone. Kakakin na Nitcom ya ci gaba da cewa ba mu san lokacin da jiragen fasinja za su dakatar da shiga Labanan ba don ba wanda zai so kutsawa waje mai hatsari. Gwamnatin Najeriya dai bata ambata lokacin da za ta tura jirgi don kwaso mutanen ba don ba mamaki rashin samun adadi mai yawa ka iya kawo tsaikon wannan aikin. Fasto Simon A.S. Dolly da ke jagorantar kungiyar Kiristocin Najeriya Arewa ta tsakiya matsayin sakatare kuma ɗaya daga wakilai hukumar ziyarar ibada Urshalima ya buƙaci dukkan 'yan Najeriya a Labanan su kauce zuwa tudun mun tsira har zuwa lafawar fitinar. Muna roƙo su wanda suke wurin domin da yawa aka ce sun ki su yi rijista da za su dawo. In sun gama da su iya su dawo ba to su nema kasa mai sassauci wanda ba rigigimu kamar jordan da sauransu su koma bayan rigima sai kuma su su koma wannan lebanon amma wannan zaman su a wurin yanzu bai yi ba domin ka san farkon rigima baka san karshen shi ba addu'an mu shine allah ya kawo karshen wannan dukkan rigimun da ke faruwa a wurin dan Najeriya da ke zaune a gabar ta tsakiya Dr. Umar Idris Abega Kumo ya ce abu mafi ala yanzu shine 'yan Najeriya da sauran ma na kasashen Afirka su ba wa jami'an diflomasiyya haɗin kai a irin wannan yanayi don kare rayuwarsu. To ka san sha ne dan adam duk yanda ka bashi shawara wani ba zai ɗauka ba wani sai ce ma shi baya anguwan da ake yin abin shi ba zai je koma ba. Kaga ba za ka sa shi dole ba amma dai ka yi iya kokarin sa ka gaya masa ka zo a mayar da ka gida in an gama yaƙi ka dawo kaga wannan faɗan sai Allah ya san ranar ƙarshen ta abin ya fara bazuwa a ƙasashen larabawa so definitely shawara shine duk inda ɗan najeriya yake a wannan guraren palestine ko lebanon ko isra'ila to ya tattara nashi nashi ko ya koma wani ƙasa makwabciya ko ya koma gida Najeriya. A baya dai an ga gwamnatin Najeriya ta kwaso 'yan ƙasarta musamman ma ɗalibai da suka makale a Ukraine biyo bayan hare-haren Rasha da kuma mazauna Sudan biyo bayan aron gamar shugaban gwamnatin soja Abdel Fattah Burhan da na 'yan sa kai Janar Hamdan Hameti Daglo. Nasiru Adamu El Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma ana iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da X da Instagram ga Maryam da ci gaban labaran duniya. An kashe akalla 'yan kasar China biyu wani kuma ya jakkata sakamakon tashin wani gagaraman bom a cikin dare a birnin Karachi da ke kudancin Pakistan kamar yadda jami'an kasashen biyu suka tabbatar a yau Litinin. China ta yi Allah wadai da abin da ta ce harin ta'addanci ne sannan ta buƙaci Pakistan ta gudanar da bincike sosai domin hukunta waɗanda suka kai harin. Wata sanarwa da ofishin jakadancin ƙasar China da ke Islamabad ya fitar ta bayyana cewa an samu hasarar rayukan ne a yayin wani hari da aka kai akan ayarin motocin da ke dauke da ma'aikatan kamfanin wutar lantarki na Port Qasem a wajen tashar jiragen saman Karachi da tsakar daren ranar Lahadi. hotunan da aka nuna ta talabijin sun nuna yadda fashewar ta lalata kusan dukkan ko sassan motoci da yawa akalla jami'an tsaron pakistan goma da ke raka ayarin motocin su ma sun jikkata a cewar 'yan sandan yankin a ƙarshe an kashe magajin garin babban birnin jihar Guerrero da ke kasar mexico mai fama da tashin hankali a jiya lahadi ƙasa da mako guda da ya fara aiki kamar yadda gwamnar jihar ta tabbatar An kashe Alejandro Arcos kwanaki shida kacal bayan da ya hau kujerar magajin garin Chilpan Chilpancingo, birni mai yawan mutane kusan 280 a kudu maso yammacin Mexico. Daukacin al'ummar jihar Guerrero na alhinin mutuwarsa suna kuma tattare da bakin ciki da bacin rai sosai a cewar gwamnar jihar Guerrero Evelyn Salgado Pineda a cikin wata sanarwa da aka sanya a shafukan sada zamanta. ofishin babban lauyan gwamnatin jihar Gariru ya ce ana gudanar da bincike a kan kisan magajin garin. To a gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. bayan an ɗau lokaci ana ta cece ku ce kan buƙatar gwamnati ta sa baki a maganar kama masu zanga-zangar san wato zanga-zangar san kawo ƙarshen haƙar ma'adanan ƙasar ghana ba bisa ƙa'ida ba wanda ake kira galamse yanzu shugaban ƙasar ya bayyana matsayinsa ga idris abdullah bako da cikakken rahoton Shugaba Akufo ado ya shaida wa gidan talabijin na France 24 cewa ba shi ne ke da alhakin kama su ba abinda suka aikata ya sa aka kama su kuma ba zai katsalandan ga hukuncin da kotun ta yanke na ci gaba da tsare su ba. I'm not responsible for jailing people in Ghana. The courts in Ghana are independent institutions. Ya ce ba ni da hurumin ɗaure mutane a Ghana. Kotuna a Ghana hukumomi ne masu zaman kansu kuma haka suke tun tsawon wannan lokaci na jamhuriya ta hudu. Mutanen suna yin rashin da'a kuma an gurfanar da su a gaban kotu kotu ce ta ɗaure su babu batun siyasa ko sa bakin ɓangaren zartarwa ya ƙara da cewa halayya su ita ce ta sanya su cikin matsala da 'yan sanda da kuma kotuna anthony janar kuma ministan shari'a godfred yabuwa dami shine ya shigar da karar masu zanga-zanga hamsin da uku da aka kama a yayin da ake gudanar da zanga-zanga na kwanaki uku da wani gungun matasa ya shirya daga ranar uku zuwa biyar ga watan oktoba 2024 domin matsin lamba ga gwamnati da ta yaƙi barnan muhalli da illa ga albarkatun ƙasa da suka hada da koguna da gandun daji da galamse yake haifarwa masana da kwararrun lauyoyi sun yi allah wadai da rike masu zanga-zangar har fiye da awanni 48 ba tare da an ba da belin su ba kamar yadda lauya anas muhammad ya shaida wa muryar amurka cewa a kama protesta ko a ni ne kama shi a kulle shi either weekend ko holidays ba kai shi court within 48 hours ba long gana bai yarda da wannan ba na biyu eh haka nan ne asali directly ba mai gari ke prosecute ba kuma directly ba attorney general ke involve police suka kama su Yunus Salahuddin Akpanjo mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum ya ce da ya kamata shugaban ya yi la'akari da cewa manufar zanga-zangar na da kyau domin haka da sai ya ba da lamuni a sake su abin tambaya shine ba shi da hurumi hurumin kotu ne amma sai mu tambaya menene bukatar wa'annan al'umma waɗanda yake suka fito suka yi wannan zanga-zanga ababen da suka fito suna bayyanar da shi na damuwa yana nan ko baya nan ruwa ya bata kawai bata ba kasashe na noma ya bata ko bata ba rayuka ya salwata ko bai salwata ba to yau in dai masu zanga-zanga an fara kama su ana kai su kotu kotu na yanka musu kwanaki gidan yari ma'anan maganan shine ba batun zanga-zanga kenan abinda muke kira shine su wayannan matasa a basu bail ko gida zuwa ga iyalansu sai dai jami'in sadarwa na jam'iyyar npp mai mulki alhaji ali kabe bai amince da hakan ba to kaga wannan gaskiya ne kuma daidai ya faɗi as a lawyer menene qualification na amnesty ka fadi mutum as a president constitution ba shi hanya waɗanga sun cancanci ya kai lokaci da ya ba su haka tambayan da za ka yi ma kanka kenan to shi in ce bai kai lokacin ba da shi za ka kaman ya gunta magana shi ce shi da ya bai hana wani ya demonstration kuma bai sa baki cikin abin da kotu ko police ke yi da yake su ma aikin su kenan wa'annan yan siyasa ne da ake kasa ake ba su taimako suka tumo su kawo kan titi suke yin abin da bai kamata ba mu duka mun gani wannan kalamai na shugaba kufado ya zo a daidai lokacin da muhawarar da ta shafi galamsey ke kara ta'azzara inda al'ummar yankin ke fama da gurbatattun koguna da sare itatuwa saboda ayyukan haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba ke kokawa murkushe galamse na fuskantar kalubale ciki har da zargin cin hanci da rashawa da rashin aiwatar da dokoki masu zanga-zanga kuma na ganin gwamnati ba ta yin abin da ya dace wajen tunkarar lamarin yayin da gwamnati ke ganin cewa yaƙi da galamse na buƙatar sa hannun kowa da kowa da kuma bin doka da oda idris abdallah bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana To a gaida Idris yanzu kuma bari mu kada kasar Kamaru inda gwamnati ta fara kwace fasfo ɗin manyan jami'an gwamnati da ake zargi da almundahana. Awuwal Galbra gare ka. gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta fara kwacewa manyan makarantun gwamnati fasuwar ɗinsu domin hana musu watayawa a ƙasashen duniya gwamnati tana buƙatar su zama ne a ƙasar jamhuriyar kamaru domin za a musu binciken kwakwar hukuma masu yi wa waɗanda suke sace kuɗin gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru shari'a tcs ta fara binciken waɗanda ake zargi da cin amanin gwamnatin ƙasar akan dukiyar gwamnati wanda ne ya sa na tambayi marigayi alhaji garba abubakar dan siyasa ne kuma mai fara aji ne a bangaren jam'iyyar shugaba paul biya dpc ko cpd din kan wannan al'amari ga abin da ya ce wannan hana su kara fason da aka rike ba wai an rike su ba an kama su bane tukuna domin kada su fita ne sabila da a ci gaba da doko kuma abin da ake tuhuman su a kai don ba wai zancen jam'iyyar rdpc bane ko kuma wani a'a abu ne wanda ya gano kasa ba abin da ya gano rdpc a cikin wani al'amari rdpc ba ta ce mutane an ba su tafiyar da abu ba su yi yadda suka ga dama alhaji alganash shi ma dan adawa ne a jam'iyyar ncf ta jagoran yan adawan kasar jamhuriyar kamaru ni jamhuriyar ga abin da ya labarta mana matsalar da muke da shi a kamaru wato shine duk waɗansu ƙungiyoyin bincike da su 'yan advocacy ne suka saka kasan kamarun ne wato shi kasance duk wani binciken da za ku yi wato ba wanda za ku kai ba za ku kai su ko ba ba za ku kai su ko ina ba shi ku tura ma shugaban kasa shugaban kasa kuma shine shugaban advocacy ne yana matsayin shi na shugaban kasa kuma matsayin shi na eh, shugaban advocacy to kaga daga man wuya ya ce duk waɗansu takardu da za su zo duk waɗansu kara da za a kawo ma advocacy daga man wuya ne a ce ya ba da izinin cewa a kai su eh, kotu wato shi zauna shi kasance cewa yana zaben mutanen da ji su kotu kuma kotu din ma an tsara aka yi wata kotu da ake kira eh, na musamman na na wannan binciken to kaga shi a ce mutum ya ya handa ma ya sati kuɗi ya ɗibi kuɗi kamar biliyar hamsin hakan nan amma aka kai da wannan kotu shi ga an dawo da shi an dawo da shi an dawo shi yana tuhuman shi da kamar biliyar biyu wato kenan wannan kotun su ma ya basu abin da je basu su kowa da kowa ya ɗiba ya tafi amma. malam sabi yunwa don kungiyar kwato hakkin bil adama ne kuma suna yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa a ƙasar ta jamhuriyar kamaru ni albisa na nazarin in na fahimci cewa gwamnatin ƙasar kamaru waɗanda take kamawa ba kama su take yi domin sun yi laifi ba kama su take yi saboda wato tana ganin sun zamo mata barazana Mamu Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. A gaida awal yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a Kiran mu nake bisa dage. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A cikin shirin namu da yau za ku ji inda aka kwana dangane da yajin aiki da malaman jami'ar jihar Gombe ke yi wanda ya shiga mako na na hudu da fatan za a yi sauraro lafiya. Kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku. Yanzu haka dai malaman jami'ar jihar Gombe sun shiga makonni kusan hudu kenan da yajin aikin sai baba ta gani dangane da rashin biyan su haƙoƙinsu na tsawon shekaru da suka shuɗe. Shugaban ƙungiyar malaman jami'ar Dr. Suleiman Salihu Jauro ya yi wa wakilinmu Abdulhamid Muhammad ƙarin bayani dangane da wannan yajin aiki jirgi da suka shiga a takaice dai kamar yadda ka tambaya duk inda kaga ana yajin aiki ba ana yin ta bane saboda ana so a yi ta kuma ba wai a daɗin rai ba ne matsaloli ne wanda aka gagara daidaitawa suka kai ga wannan to ita kungiyar mu kuma ta bi duk hanyar da ya kamata ta bi abu dai ba a shawo kanta ba to matsalolin kamar haka ne akwai memorandum of action da muka yi signing da gwamnatin jihar gombe a 2021 watar januari a lokacin da kuɗin makaranta na wata-wata da ake ba da makaranta kamar subvention kenan ya gaza mu kuma muka hango matsaloli da university za ta shiga sai ne muka tuntubi gwamnati don lokacin har ya ya kai gama kamar za a yi yajin aiki kamar haka da sai aka samu masalaha muka shiga yarjejeniya kamar haka ta farko akwai maganan karin kuɗi na shigowa wata-wata na jami'a wanda da ita ake gudanar da tafiye-tafiye da harkan tsare-tsare da biyan albashi na ma'aikata da dai yadda university take gunar da tafiyanta domin cewa yarjejeniya da gwamnati a wannan lokacin da yake ana cikin yanayi na tattalin arziki na tattalin arziki yayi yi ƙasa za su ba da naira miliyan goma goma ƙari akan wannan kuɗin kowane wata har zuwa lokacin lokacin da tattalin arziki ya farfado kuma sai su kara wani abu a takaice dai university ta samu wannan na watan januwari da february a 2021 bayan nan kuma gwamnati sai ta dakatar da wannan akwai kuma matsala na biyu akan harka na wannan na kuɗi akwai yanayin aiki da ya shafi aiki na malamai wanda a ka'idar aikin in ka koyar da kamar kana faculty of science ko kana social sciences in ka koyar da ɗalibai ya wuce talatin to ka yi aikin da ya wuce naka don haka kuma ya kamata a biya ka abin da ya dora akan wannan aiki aiki to kuma kaga yadda sha'anin uh, jami'o'in yanzu suke sai kaga malami ɗaya yana koyar da yara dalibai dubu biyu da ɗari biyar ɗari biyar dubu ɗaya haka dai bayar da ba ta kamawa ba ma inda zaka je ka samu cewa akwai malami ɗaya yana koyar da ɗalibai talatin a jami'an nan babu ita sai wannan kuɗin wannan sai ya jawo wannan haƙoƙin malamai da suka yi aikin fiye da nasu ya taru da yawa to a cikin wannan yarjejeniya gwamnati sai ta yi alkawarin cewa nan take za ta ba da naira miliyan 250 a shekara ta 2021 kenan sauran kuɗin kuma da ya taru duka za su ɗauke ta a budget na 2022 wanda sai a biya sai kuma suka sake ɗaukan wani mataki na gaba suka ce to ai in ma yana taruwan ai za a samu matsala sai muka kai wa yarjejeniya da su cewa don saboda wannan kuɗin ya daina taruwa za su ba da naira biliyan 250 kowane shekara da ita za a rika biya ana ba da wannan to a takaice dai maganar da nake gaya maka tunda university ta karbi wannan kuɗin sau ɗaya na 2021 kenan miliyan 250 to gwamnati dai har yau bata waiwaye mu akan wannan kuɗin ba akwai kuma matsala da ya shafi inganta aikin ma'aikata ka san yanayin aikin mu na nan na jami'a in kana da masters akwai matakin da ba za ka wuce ba in baka da phd akwai matakin da ba za ka wuce ba akwai numban conferences da in baka je ba akwai shi ma za ka tsaya a wani matsayi dole sai ka yi to wannan abubuwan ɗawainiyan kuma duka yana kan tet fund ne university kuma ta girma shine muka kai alkawari da gwamnati cewa daga wannan aluf dubu biyu da ishirin da ɗaya za su ke bada naira miliyan hamsin to a takaice dai yanzu shekara hudu ya wuce ko kobo ba ajiye a wannan ba to kaga matsala dai to wannan matsala na kuɗi kuma gaba ɗaya da muka yi magana da shi yanzu haka ta haifar da wani babbar matsala a cikin jami'a wanda kuɗi naira miliyan eh, kuɗi subvention da yake shigowa cikin makaranta wanda tana nan a yadda take tun alif dubu biyu da sha tara har yanzu ba ƙarin digo a kai kaga yadda yanayin rayuwa ya soya to wannan kuɗin yanzu baya isa rike jami'a dole ta dawo jami'ar makarantar ta sa kowane department yanzu ita take cin gashin kanta take gudanar da take karban kuɗi a hannun ɗalibai wanda za ta gudanar da al'umuranta na yau da komai wanda ya janyo haka aka ɗora ɗalibai biyan kuɗi daga wanda yake biyan naira dubu bakwai har zuwa naira dubu hamsin bayan ya biya kuɗin sa kuɗin makaranta akai da ita yake gudanar da department to kaga dai matsalan da university take ciki yanzu to sai dai kuma a tabakin kakakin gwamnan jihar gombe alhaji uba misli ya ce gwamnati na iya bakin kokarinta domin warware wannan matsala ai ita gwamnati kan a kullum tana cikin aiki ne wato kamar da da yake cewa government is continuing kullum ana ciki wannan a yi wannan a warware wannan ne a shiga wannan a warware wannan a shiga wannan to haka su ma matsalar tasu haka take in an warware wannan suka zo da wannan a warware wannan haka ake ta yi kuma har wannan gabar da ake ciki so ba maganar abu ya ci ya ci cinyewa mu dama abin ma da ya dame mu har muka nuna rashin jin daɗin mu game da abun shine yadda ba su bi hanyoyin da ya kamata su bi idan mutum zai shiga yajin aiki ba misali ai ana rubuta ma gwamnati eh, za mu shiga yajin aiki saboda ba ku mana kaza da kaza ba Wataƙila kuma har a kai ga matsayin da za a zo a rubuta cewan to yanzu mun ba da ultimatum ko mun ba da mun shiga warning strike na lokaci kaza so duk waɗannan ana yin su sai har a zo gabar da za a zo makura shine ta karshen karshe wanda ba abin ba shine an tafi strike to tunda ba a yi hakan ba tunda haka ba mu damu ba tunda mun riga mun fara warware matsalolin su kwanan nan ba a jima ba eh, majalisar zartarwa ta jihar gombe ta yi zama a cikin haƙoƙinsu da suke magana har gwamnati ta amince da a biya su kuɗi naira wajen miliyan 265 kuma alhamdulillahi gwamna ya sa hannu an amince da fitar da wannan kuɗin a biya su da su ma ma'aikatan jami'ar ta jihar gombe sun bi tsawon takwarorinsu malaman Jami'un, domin shiga wannan yajin aiki kamar da shugaban nasu ya shaida ma wakilinmu abdulwahab muhammad sunana comrade ahmed a muhammad chairman na kungiyar da ba malamai ba na gombe state university sune non academic staff union gombe state university abin da ya sa muka tafi yajin aiki saboda wannan waɗansu matsaloli ne wanda muke da su shekara da shekaru wanda kuma gwamnati bata iya ta warware mana su ba so a dalilin haka mun yi shi a rubuce mun yi shi a magance mun kuma bibiyi gwamnati mun bibiyi wannan governing council mun mun bimbi management matsalolin da na gombe state university gaskiya suna da yawa wannan yanzu haka muna bin gwamnati bashin shekara goma wanda ya shafi daga 2015 2016 da 17 da 18 da 19 2020 2021 2022 2023 da 2024 muna bin wannan gwamnati bashin wa'annan na shekaru nan amma har yanzu ba a biya mu ba to masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin Doha Muhammad sai kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie Leather Gresham na ku baban gida ke cewa a huta lafiya sai wani makon. can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa. To a gaishe ka da tawagarka jama'a sai a mana afuwa fa ba za mu iya kawo muku wato ra'ayoyin masu sauraron mu ba saboda rashin lokaci da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaice Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta kai har-hare ta sama a yau Litinin a wuraren 'yan kungiyar Hamas a faɗin ziran Gaza. Shekara ɗaya bayan harin da Hamas ɗin ta kai a kudancin Isra'ila. wanda ya janyo yakin da ya hada da fada a ƙasar lebanon da kuma damuwar barkewar babban rikici a yankin gabas ta tsakiya wuraren da aka kai wa haran sun hada da wuraren harba rokoki na hamas hamas ta faɗa a yau litinin cewa ta harba rokoki kan tel aviv wato birni na biyu mafi girma a isra'ila da kuma wasu yankuna da yawa da ke kusa da mashigar iyakar isra'ila daga kudu an ɗage takunkumin takaita zirga-zirgar jiragen sama da aka sanya a iran bayan da hukumomin kasar suka ga yanayin yin hakan ya dace kamar yadda kafafen yada labaran kasar suka bayyana a yau litinin lamarin da ya takaita tsawon lokacin da aka sanar na soke tashi da saukar jirage da hukumar kula da sufurin jiragen sama ta kasar ta sanar a baya dama a baya wani mai magana da yawon hukumar ya ce za a soke tashin jiragen sama daga dukkan tashoshin jiragen saman iran har zuwa karfe 6 na safe agogon yankin a yau litinin daga karfe 9 na daren jiya lahadi Sojojin Ukraine sun kai wani hari a yau Litinin a wata cibiyar ajiya da sarrafa man fetur da ke yankin Crimea da Rasha ta mamaye. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar a yau Litinin cewa ta harbo jiragen sama marasa matuki na Rasha guda sha biyu a yankin Crimea da kuma wasu a yankunan Belgorod, Kursk, Bryansk da Voronezh na Rasha. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Lazarus Gresham da kuma injiniyan mu na yanzu John Dryden ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.